wannan rangadi da ke zuwa a wani lokacin da ake cika shekara guda da kwashe mutanen garin barwa da na wasu ƙauyuka da dama daga sansanin da suka shafi shekaru sama da biyar suna hijira sanadiyar tashin hankalin boko haram wata dama ce da shugaba muhammad bazum zai amfani da ita don bitar yanayin rayuwar al'ummomin garuruwan kewayen tafkin chadi da yake bayyana matsayinsa akan wannan yunkuri jami'in fafutuka na kungiyar alternative tuwayen kakatu da mamadu gwani na cewa abin yabawa ne kuna tunai kwanakin baya ya yi conference de cadre ya ce ya fara mai da mutane e insha Allah zai koma difa kuma zai ci gaba da yin wannan aikin da ya fara kenan yanzu koma nan tashi ya kara karfafa ma mutane al'umman jihar difa karhi kuma ya mai da wawansu bayancin wannan ya akwai zance tare da gwamna jiha na borno ya ne yadda 'yan najeriya wanda suke zamne a kasan ma da kadan kadan yadda su ma za su koma guri ne ya sa wanda dukkanmu 'yan jiha Usman ne duka 'yan Nijar su kama mushi tunda abu ne wanda yake da muhimmanci. Ba idan batun karfafa gwiwa ga jami'an tsaro da talakawa ziyarar ta shugaban kasa a wannan yanki mai samun bakuncin dubun dubatar 'yan gudun hijirar cikin gida da na waje na hangen ta da kungiyoyin agaji daga barci sakamakon lura da yadda tallafin irin waɗannan kungiyoyi ya fara karanci. Abdurrahman Alkasum mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum. Gaskiya an samu ah, kwantar da hankalin al'umma saboda ziyara irin mataki irin haka. da yunkurin da aka yi na mai da su al'ummomin da aikace-aikace da aka yi amma babban magana ita ce su kungiyoyi masu zaman kansu da ah, wakilai na kasashe ko hukumomi masu hannu da shuni wata rawa suka taka bisa yin haka ko kuma ita jamhuriyar Nijar ita kaɗai suka bari da wannan aiki. Makomar matasa wani abu ne da ya kamata a ɗauka da mahimmanci a wannan lokaci na yaduwar ayyukan ta'addanci da na 'yanta kife musamman a jihar Difa inda matasa ke korafin rashin morar arzikin man da ake haƙowa a yankinsu abin da ya sa kakatu dagwani ke hannunka mai sanda. constitution ɗin da kanshi ne yake cewa in arziki ya huto a jihar kaza ya kamata cikin kashi dari kashi tamanin da biyar in ya zamanto ya shiga babban aljihu na gwamnati kashi goma sha biyar ya koma jihar nan kamun man fetur ya huto a difa muna da uranium a agadas wannan ne abin da doka ya faɗi kamun man fetur ya fito a difa muna da zinariya a jihar tilaberi haka ne abin da constitution ya faɗi shi yasa ina jan hankalin gwamnati sosai da wannan abun yan difa fa da da suke fama da ruwan chad yau babu mai noma bai noma mai kiwo bai kiwo kowa yana cikin hali na ha'ula'i a yayin wannan rangadi shugaban kasa zai jagoranci taron kwamitin tsaro conseil national de sécurité haka kuma zai kuma tattauna da shugabannin al'ummomin yankin difa akan batutu batutuwan da suka fi cinyewa jama'a tuwo a ƙwarya kafin a makon gobe ya sauka jihar agades a ci gaba da ziyarar al'ummomin yankunan da ke fama da matsalolin tsaro sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger